وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na juma'a na umar ibnul radiyallahu anhu da ke cikin garin bauchi a yau lahadi Yau yawmul ahad 28 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da uku ga watan julai miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan ya inganta shekara dubu biyu da goma sha shida a yau kamar yadda muka yi bayani insha Allahu ta'ala za mu samu matsaya a wannan karatu namu amma kafin mu je ga matsaya za mu karanta waɗansu ayoyi waɗanda suka sauwaka idan ba a manta ba a darasinmu na jiya mun karanta ayoyi na da'awa domin a cikinsu an ambaci waɗansu sifofi waɗanda aka yi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya sifantu da su a yayin da yake gudanar da da'awa ko kuma mu'amala a tsakaninsa da sauran al'umma Allah tabaraka wata'ala ya yi umarni wa annabi da ya tunkuɗe mummunan ɗabi'a da abin da yake kyakkyawa idan ya yi haka lalle Allah tabaraka wata'ala zai sanya makiyinsa wata rana zai wayi gari masoyinsa bi ma'ana idan wani ya yi masa mummunan abu shi kuma ya yi alheri a gare shi shi ne itfa billati hiya asan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim Allah ta'ala ya bayani cewa ba wanda zai iya sai mai hakuri a cutar da kai a zage ka a musguna maka a yi maka wulaƙanci a baka haushi amma ka yi haƙuri ka yafe kuma ka yi ihsani ko ka kyautata ba wanda zai iya wannan sai wanda Allah ta tabaraka wata ala ya taimake shi ya kasance mai haƙuri ne sa'annan daɗin daɗawa mai rabo ne duniya da lahira to amma a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce idan ma ke ɗan ya fisgi mutum ya sanya shi ya gagara yin haƙuri ya gagara danne zuciyansa ya gagara yafewa to ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya dawo cikin hayyacinsa kamar yadda Allah ya ce wa imma yanzu ganna kamina kai nazghun idan wata fisga daga fisge-fisgen shedan ta shafe ka ka kasa yin haƙuri ko ka kasa danna zuciyanka fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala. innahu huwa samiul alim lalle Allah ta'ala mai ji ne kuma Allah masani ne wannan ita ce ayin da makaranta a karshe abinda ayin take nufi ai inna in waswasa ilayka shaytan idan ke dan ya sanya maka waswasi wa hawala sarfaka an ittifaq Yayi yi ƙoƙarin ya hana ka wato kariya billati ya ahsan da abin da yake mafi kyau. wa zayyana laka an tuqabila sayyi'ata bi misliha kuma ya ƙawata maka da ka fiskanci abin da aka maka na musgunawa da kwatankwacin irin wannan fasayid billahi min sharri ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaiɗan. waltadi ila Allah ka dogara zuwa ga Allah likaffihi an kawir da kaide domin Allah ya kame maka bijirowan makircin shaidan fallahu huwa sami Allah shine mai ji cika min idan ka nemi tsari da shaidan waltija'ika ilai da mai da al'amarinka zuwa gare al'alimi bi wasa'ifi shaitan kuma Allah ya san kafofin da shedan yake bi ya sanya waswasi wa dan adam kamar yadda aka yi mana umarni mu rinka karantawa a cikin qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai aka ce min aljinnati wan nas saboda haka mutum ya nemi tsarin Allah sai Allah ya kare shi daga wannan wasi daga aljanu ko daga mutane ko daga keɗan wanda yake al'ananne wa bima ya'dimu alaihi al-insan wa bi sirqi talabi war raja da dukkan abin da mutum ya kudurta sai Allah ya taimake shi da kyakkyawan manufa wa karkana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi ya kasance idza qama ila salah idan annabi ya tashi zai sallah sallan farilla ko sallan nafila ya qulu fima rawahu ahmad wa tirmidhi ana abi sa'id al-khudri radiyallahu an Arwayin imam ahmad bin hanbal da imam tirmidhi abu saura ana abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri Allah ki kara yadda da kai maza Allah ya kasance yakan ce a'udhu billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم من همضه ونفقه ونفسه maza Allah yana faɗin wannan addu'a a cikin kowace sallah ta farilla ko sallar nafila saboda haka lokacin da aka tada ikama kafin manzo Allah yayi yi bismillah to yana karanta wannan addu'a shi yasa aka ce yana daga cikin sunnonin sallah ta farilla ko ta nafila a rinka neman tsarin Allah daga sharrin shaidan ko a nemi tsarin Allah daga hurin shaidan ko a nemi tsarin Allah daga tofin shaidan ko a nemi tsarin Allah daga wasu waswasi na shaidan a cikin sallah shine ma'anan a'udhu billahi ina neman tsarin Allah a sami ilali, mai ji masani mina ash rajim daga shaidan dinanne min hamdihi daga ainihin tunanin da yake jefawa na waswasi wa nafsihi ko hurinsa wa nafsihi ko tofinsa ko ma menene na kenan saboda haka duk wanda ya kiyaye wannan addu'a yana yi to yana koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka abinda aya ta ambata kenan shi yasa muka yi bayanin cewa idan ran mutum ya ɓaci to yayi a'udhu billahi idan mata ne suka bata maka rai a cikin gida sai ta kabar musu gida din ka zo kofar gida ka zauna sai inda aka bata maka rai to ka bar wajen kuma ka yawaita fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka wannan aya tana da kwatankwacinta a wurare guda biyu cikin alkur'ani misali na farko a cikin suratul ara inda Allah yake cewa khudhil afwa wa amr bil urfi wa a'rid anil jahilin Allah ta'ala yace khudhil afwa ka riƙi yafiya wa amr bil urfi kai umurni da abin da shari'a ta sani wa a'rid anil jahilin ka kauda kai gabarin jahilai waɗanda za su ɓata maka rai ko masu zuga ka ka yi abin da bai dace ba saboda haka wannan aya tana magana duk wanda ya maka laifi ko ya saba maka ko ya bata maka rai ka yafe masa kuma ka yi masa umarni da abu mai kyau wata rana wani mutumin ƙauye ya zo birnin madina ya zo ya sauka a wajen ɗan uwansa shi kuma ɗan uwan nasa yana ɗaya daga cikin 'yan majalisan umar ɗan khattab allah ki kare yadda da shi sai ya ce to tunda kana da matsayi a wajen wannan kalifa ya kamata ka mun hanya ina son gana da shi shi kuma bai tambaye ki wace irin ganawa ba bai tambaye ki abin da zai fada ba sai da suka je wajen umar shi wannan ba ƙauyen gashi a gaban umar ɗan kasa sai ya ce wallahi ka ji tsoron allah ba ka yin hukunci da adalci ba kwa mana rabo da adalci zaluncin mu kuke yi kuna zaluntar mu sai umar ya kumbura ransa ya ɓaci yana son zai ɗauki mataki a kan wannan ba ƙauye sai wanda ya masa sanadi sai ya ce a'a ba za a yi haka ba Allah yana cewa afuwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ce ka riki yafiya kai umarni da abu mai kyau ka kau da kai ga barin jahilai inna haza lalle wannan ba kauyen da ya zai faɗi bakar magana a gabanka laminal jahilina ya ce yana daga cikin jahilai nan da nan sai umar ya lafa saboda me, li'annahu kana waqafan inda kitabillah in dai an ja masa aya to zai tsaya wajen ba zai ketare ba amma ba don haka ba to ba san matakin da zai dauka a kansa ba yaza idan kana da alaka da wani babban mutum wani ya zo ya ce kai masa hanya to tambaye ki kwakule ki kaji me zai fala domin kada je fali bakar maganan da da kai da shi duka za a yi muku shamaki kuma za a samu matsala saboda haka sai a tambaye shi me zaka faɗa to iyakacin maganan da zaka faɗa kenan yana iya yiwa zai je wata magana wanda take bata dace ba kuma akan abin da bai fahimta ba ba kowane shugaba ne azzalimi ba ba kowane shugaba ne baya yin adalci ba akwai waɗansu abubuwan da mutane ba sa fahimta za a iya samun shugaba yana taka tsantsan amma kai kana nesa baka sani ba sai an maka bayani saboda haka in kai gaggawa ka je ka faɗi kalman da bata dace ba to ranar takin alkiyama sai kun yi walle walle a dobi mutum kamar Umar dan Khattab a ce baya adalci yana yin zalunci baya rabo da adalci yana yin zalunci to idan aka ce umar yana yin zalunci to kusan dukkan kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za su wayi gari a zalumai ne domin saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya masa baiwa da shi da ke dan ba sa hala tafiya akan hanya guda maza Allah ya tabbatar wa Umar dan Khattab da wannan to saboda haka fadil afwa wa amr bil urfi wa a'rid anil jahilin wa in ma kai mina shaytani nazgun da wata fisga za ta fisge ka daga shedan fasa'iz billah ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim Lallai Allah mai ji ne masani amma kun ga ayin da muka karanta jiya sai aka ce innahu huwa sami'ul alim anan kuma babu alif da lam duka ma'anansu ɗaya ne babu wani bambanci inna ladina taqaw lalle waɗanda suka ji tsoron Allah idza masahum fa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru idan wata shafa daga shaydan ta shafe su na waswasi da bace rai da niyyan barna idan sun tuna fa idza sai gansu sun wayi gari suna masu basira sun danne zuciya ba sa ketare iyaka wannan mahalli na farko kenan sai mahalli na biyu a cikin suratul mu'minun inda Allah ta'ala yake cewa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkuɗe mumuna da abin da yafi kyau nahnu a'lamu bima yasifun Allah ya ce mu ne muka fi sanin abin da suke sifantawa wa qul kuma kace rabbi ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarinka daga fisge-fisgen shedan tunda ce min hamzihi to jam'in hamdihi shine hamaza min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ya Allah ina neman tsarinka kada shedan ya bijiro mu to don mutumin da yayi nasara yana wannan addu'a yana isti'aza Allah ya taimake ki to lalle al'amuran su za su daidaita Allah ya daidaita mana al'amuran. sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون شو آية تقبأ idan an karanta ta wajen sujada ne amma an yi bayanin cewa kamata yi idan mai karatu ya karanta ya yi sujada sai sauran jama'a su yi sujada idan bai yi sujada ba ba lalle ne sauran jama'a su yi sujada ba kuma zance mafi inganci idan an karanta ayan sunna ce a yi sujada saboda haka malam sai karanta mana ayan kuma sai ka sauka ka yi sujada ko da ni ba so gaba bismillah فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون daman an yi bayanin cewa ko kana da alola ko baka da alola ko kana kallon gabas ko baka kallon gabas idan ka yi wannan sujada ke ɗan hankalinsa yana tashi yana cewa ɗan adam an masa umarni da yin sujada ya faɗi ya yi sujada wa Allah shi kuma ɗan an masa umarni da yi sujada wa annabi adam amma ya ƙi wasakbara wa kana min kafirina ya nemi yin girman kai ya wayi gari daga cikin kafirai saboda haka kiyasa ake son a yi sujada idan an karanta ayan sujada Allah ya samu dace Allah tabaraka wa ta'ala ba da bayani an anna ahsanal amali wal aqwal bayan Allah ya yi mana bayani cewa mafi kyawun zantuka da ainihin ayyuka huwa da'wa ila Allah ta'ala shine kira zuwa ga Allah madaukake zakara ta'ala adala ila dalla ala wujudillah sai Allah ya ambata mana dalilai waɗanda suke gwada samuwar Allah wa qudratihi wa da kuma ikon Allah da hikimarsa kama dalidawa ila Allah domin yi amfani da wannan ga waɗanda za a kira su zuwa ga Allah wa tanbihan ala anna da'wa ilayhi ta'ala domin a fadakar cewa kira zuwa ga Allah هي تقرير الدلائل الدالة على wato su shine tabbatar da dalilai. waɗanda suke tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sifofin Allah baka zakara huna hakika anan Allah ya ambata mana a dalail alkauniya dalilai waɗanda suke na duniya al-falaqiyya al-arba'a waɗanda suka shafi sararin samaniya Wahiyar Layil shi ne shine dare wan nahar da rana wa da wata da rana wato ƙwallon rana Walƙamar da ainihin wata su ba ha bi ayatin aradiyya sa'annan sai Allah ya kawo aya wanda take magana akan abubuwan da suke bayan ƙasa fi mar'ayil ayn wanda ido yana iya gani wa hiya inbatun nabatat bil matar fil ard shine Allah ta'ala yana tsirar da ainihin tsirrai iri daban-daban a bayan ƙasa wa min ayatihi Allah ta'ala yace yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya al-lailu wan-nahar wa shamsu wal-qamaru shine dare da rana da kuma kwallon rana da wata ko dare da yini da kuma kwallon rana da wata kowa ya sani ba wanda ya halicci rana sai Allah kowa ya sani ba wanda ya halicci wata sai Allah kuma kowa ya sani ba mai kawo dare sai Allah kowa ya sani ba mai tafiyar da dare ya kawo haske sai Allah to saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu suna daga cikin ayoyin Allah manya-manya wa min al'alamat allah ala qudratillah lalle manyan alamu ne da suke gwada ikon Allah wa azamate da ainihin girman Allah wa hikimate da kuma hikimar Allah wa judil laili wan nahar wa ta'aqubihima samuwan dare da rana da yadda suke karɓe-karɓe a tsakaninsu wa khalqi ga halittar ƙwallon rana almudi'a mai tsananin haske walƙamar. da ainihin wata almunir shi ma mai haske wanda yake bai da zafi wa taqdiru hima fi hima. da yadda Allah ya kaddara masaukansu a cikin falaki nasu wa ikhtilafi sayrihima fi madarihima fi sama da yadda suke sabani a matafiyansu a sararin samaniya li yurafa bi domin a sani ta wannan hanya maqadirul laili wan nahar makaddaran dare da rana wal asabi don a sanya ya mako yake wa shuhur da watanni wal a'awam da ainihin shekaru shi yasa zaka ji ce akwai ƙamariya, akwai shamsiyya akwai miladiyya akwai me Gregorian kenan kalanda sannan akwai hijiriya wanda yake hijiriya ana amfani da wata يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والهج كما يد ما الله wa هكذا وهكذا وهكذا بمعنى wata kwanaki tara ne sai dai idan an samu matsala yake kwana talatin. kuma kowa ya sani inna iddata shahuri inda Allah isna ashara shaharan adadin watanni a wajen Allah watanni guda goma sha biyu ne saboda haka idan wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo yanzu muna ramadan bayan sa sai shawwal daga nan sai zulqada daga nan sai zulhijja shekara ta riga ta kare farkon shekara kuma muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumadal awwal jumadal thani sannan rajab sha'aban sai kuma ramadana shekara mai zuwa kenan ina fata an gane saboda haka wannan shine lissafi na hijiriya kuma ana amfani billaili wal nahari wa shamsi wal qamari amma ya fi dogara da ainihin alkama amma girgiriyar kalanda so suna amfani da rana ne shi yasa suka sanya watanninsu guda goma sha biyu waɗannan watanni goma sha biyu suka ce Januwari, february march april may june july august september october da november sannan sai december waɗannan su ne guda goma sha biyu kuma kowanne in ma ka samu kwana talatin ko talatin da ɗaya sannan kuma akwai mai matsala shi ne mai ishirin da takwa. amma a cikin watannin allah babu wani luna ya babu mai ishirin da takwa, ishirin da tara ko dai talatin a cikin watannin allah ba mai talatin da ɗaya idan ka ji an kira wata talatin da ɗaya to na 'yan albashi ne amma ba watan Allah da annabinsa ba saboda haka kowane ana lissafi da shi amma dai wanda ya fi muhimmanci shine hijiriya amma yanzu duk an ta'allaka kuɗin mu samun kuɗin a cikin shamsiyya shi yasa kowa ya fi kiyayewa yana da kyau hijiriya ɗin a rinka ambaton sa ana kiyaye shi to don haka da waɗannan abubuwa ne ake sanin mako guda shine kwana bakwai ake sanin wata guda kwana 29 ko 30 wal a'wan ake sanin shekara guda watanni guda 12 wato rafa awqatul ibada kuma ana gane lokacin ibada yanzu kaman idan rana ta fito akwai sallan da ake yi idan hantsi yayi wace sallah kenan walaha farilla ce ko nafila nafila ce idan rana ta goce daga tsakiyar sama akwai sallan farillan da ake wace sallah kenan sallan azhar kafin a yi ta akwai nafila bayan an yi ta akwai nafila na ganin dama idan rana ta dan karkata kaɗan wato ta karkata ta wajen yamma akwai sallan da ake yi ita ce la'asar idan rana ta faɗi nan ma akwai sallan da ake yi ita ce magariba kafinta akwai nafila na ganin dama bayanta akwai nafila na ganin dama sannan idan an jima idan shafaki ya bace sai kuma a yi sallan isha'i kafin isha'i akwai nafila na ganin dama bayan isha'i akwai nafila na ganin dama idan dare ya tsala akwai nafila na ganin dama idan alfijir ya kusan fitowa akwai nafilan da ya fi dacewa saboda yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya a lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala yake sauka zuwa ga saman duniya hina yabqa sulusul laylil akhir lokacin da sulusin dare na karshe ya rage yana cewa wane ne mai kirana in amsa masa wane ne yake roƙona in baki abin da yake roƙo wane ne yake neman gafara in ainihin gafarta masa maza Allah ya ce a kowane dare idan alfijir ya fito sai kuma ayi yi sallan asuba kafin sallan asuba akwai nafila bayan an yi sallan asuba nan kuma ba a yi nafila shine Allah tabaraka wata'ala ya ce mai salata mai duloki shamsi ila gasaqi layli wa qur'an inna qur'an al kana mashhuda kun ga an ambace al-lailu wan naharu waɗanda suke da alaƙa alkawiya bi shamsi wal ina fata an gane wannan kenan wa ajal al huquqi wad wal muamala sa'annan kuma da ainihin lokaci ko ajali na sauke haƙoƙi da basu suka da mu'amala iri daban-daban shine sai Allah ta'ala ya kira gaba daya yace tunda waɗannan halittun Allah ne la tasjudu shamsi. kada ku kuskura ku yi sujada ga kwallon rana wala lil kamari kada ku kuskura ku yi sujada ga ainihin kwallon wata domin halittun Allah ne ba za su iya kare ku daga komai ba ba za su iya jawo muku amfanin komai ba a'a sujudu lillahi ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahunna wanda ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance ku kuke bauta masa ai iyakum min as-sujudi lil-shamsi wal-qamar Allah yana muku gargadi kada ku kuskura ku yi sujada ga rana ko ga wata li'annahuma makhluqan min makhluqatillah dun halittu guda biyu ne daga cikin halittun Allah fala yasihu an takuna sharikain lahu fi rububiyyati kun ga bai cancanta haramun ne a ce suna tarayya da Allah wajen rububiyyan Allah ba zai taba yiwa ba wala tasihu ibadatuhuma bai halatta a bauta musu fa hiya la tanfa'u ma ibadatillah ba za su amfanar ba ko da an bauta wa Allah idan an bauta musu wa takuna ibadatuhuma shirkan bauta musu dinnan shirka ne wa innamal wajib abin da ya zama wajibi as-sujudu liman khalaqa hadhihi al-ayati al-arba'a a yi sujada ga wanda ya halicci waɗannan ayoyi guda hudu wa gairiha in kuntum turiduna al-ibadata sahiha idan kuna son ku yi bauta wanda take ingantacciya al-khalisa lillahi ta'ala wanda take tsarkakekkiya ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi yasa Allah ta'ala ce la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru amma idan sun yi girman kai suka ƙi bauta wa Allah suka bauta ma waɗannan tarkace to falladina inda rabbika ka sani waɗanda suke wajen ubangijinka su wane ne su ne mala'iku falladina inda rabbika lalle waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar suna yin tasbihi wa Allah da ainihin da daddare kuma suna yin tasbihi wa Allah da rana wahum la yat'amun ba sa kosawa ko kadan aka ce wannan sifa ce ta mala'iku mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su ne waɗanda suke sujada suke bautan Allah suke yin tasbihi dare da rana ba tare da sun yanke ba fa in takabbara haula il mushrikun idan waɗannan mushrikai suka yi girman kai abdatul kawakib waɗanda suke bautawa rana da taurari anil imtisal gabarin kwatanta umarnin Allah wa ifradil ibada lillah da kadaita bauta ga Allah wa abau illa an yushriku ma hu gaira suka ki sai dai su yi shirka da Allah da wani sa to fala yahummu amruhum al'amarin su kada ya dame ku fal mala'ikatu inda rabbik lalle mala'iku a wajen ubangijinka allazina hum khairun minhum waɗanda yake sun fi waɗannan alheri la yastakbiruna an ibadatihi ta'ala ba sa girman kai ga barin bautan Allah bal yuwazibuna ala tasbihillah subhanahu bil laili wan nahar suna yin tasbihi wa Allah safe da maraice yasa aka ce mu ma mu kwatanta wannan akwai akkar wanda ake yin su da asuba bayan an yi sallan asuba kafin rana ta fito ko bayan rana ta fito kafin rana ta yi zafi ana son ambaci Allah subhanahu wata'ala sanan da yamma bayan sallar la'asar kafin magariba ana son a ambaci Allah ko bayan magariba a karanta waɗannan askar sa'annan idan mutum zai kwanta nan ma akwai waɗansu askar waɗanda ake so ya rinka karantawa a kowane dare sa'annan idan ya taki akwai abin da ake so ya faɗa shiga gida ambaton Allah fita daga gida ambaton Allah shiga bayan gida ambaton Allah fita daga bayan gida ambaton Allah shiga masallaci ma a ambace Allah fita daga masallaci a ambace Allah a shiga kasuwa a ambaci Allah idan za a fita a ambaci Allah idan za a yi loma a ambaci Allah idan za a sha ruwa a ambaci Allah zama haka ne to idan aka yi haka an kwatanta irin abinda mala'iku suke yi kuma dama abinda aka karantar da dan adam yayi kenan kuma duk wanda ya haka lalle zai samu dace a wajen Allah subhanahu wataala tunda abinda annabin mu ya karantar da mu kenan maza Allah yana ambaton Allah kowane lokaci shi yasa yana da tsarki ko bai da tsarki dalilin da ya sama malamai suka ce ko kana bayan gida kana iya karanta Qur'ani amma ba fili ba idan ma ka ji Qur'anin ya maka nauyi ko baka haddace ba to ga ambaton Allah iri iri ko ka gode wa Allah ko yi la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah ko ka yi subhanallah ko yi a'udhu billah ko kai salati wa annabi duk waɗannan suna daga cikin ambaton Allah subhanahu wataala to amma aka ce idan wajen ma da babu najasa ne kamar irin wajen wanka ne zalla babu najasa na bawali da ba haya to a wannan waje mutum zai iya yi mai ko da a fili ma idan ya yi karatu babu matsala sai dai waɗansu malamai suna ganin babu girmamawa a cikin wannan babu girmamawa mutum ya je bayan gida yana zare sunan Allah yana zare karatun alkur'ani sai dai dama dama idan zai fito yana karatun kur'ani wannan babu laifi tun da fitowa zai yi to kowane lokaci yana son mutum ya kasance yana ambaton Allah subhanahu wataala wannan shine wa amla yamulluwan waɗannan ba sa kosawa wala yafturun sa'annan ba sa gajiyawa ka kaulihi azza wajal kamar kwatan kwatan fadin Allah ta'ala fa yakfur biha haula biya wakalna biha biya laysu biha Tun tunda Allah ya ce mu yi bauta sai Allah ta'ala ya ce duk wanda aka ce musu su yi bauta idan ba su yi ba to Allah ya hore waɗansu mutane waɗanda yake su ba sa wa Allah Ya yasa da ka wa Allah da karka bauta wa Allah duk ɗaya ne domin amfanin zai koma gare ka ne amma da so samu ne ka yi biyayya wa Allah don ka samu aljanna amma in ka ta tawaye wa Allah to wuta ma tana nan tana jiran ka shi yasa ta ko ina mutum ya fada a lahira faifayi ne kun san faifayi baya da gabas baya da yamma to ko ina ya fada daidai ne kamar reza ko karago kamar yadda hausawa suke fali saboda haka fa'in istakbaru idan suka yi girman kai ba su yi sujada wa Allah ke kadai ba to fallazina inda rabbi lalle waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil laili wan nahar suna masa tasbihi safe da maraice wa hum la yafamun ba sa kosawa sai Allah ya ce ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته هر إلى يو ينادك كن آيو ين الله أنك ترى الأرض خاشئة ذاك كقصة خاشئة ألا حامدة shine kasa za a ganta tana kwance shiru ba ta motsi lokacin da kura ya zo ya kada sai ga mutane suna rufe fikokinsu wannan ana mana bayanin lokacin da yake ba yi ruwan sama ba babu ruwan sama kasa ta riga ta bushe gaba daya shine kashi'atan fa idza anzalna alaiha alma'a amma yayin da muka saukar mata da ruwa in ji Allah zai. sai ta girgiza wa rabat sai ta kumbura idan ta kumbura akwai abin da take fitarwa akwai abin da take fitarwa warai da gaske abin da mutane suka shuka da abin da ba su shuka ba kuma a lokacin duk wanda ya ga duniya zai ga abin sha'awa ne kamar a halin yanzu da muke ciki wannan damana ta zo a lokacin wato azumi ya zo a lokacin damana duk mutumin da ya tafi daji ko jeji zai ga wato jejin yana ba ki sha'awa kamar idan gari ya yi zafi ma gara ya koma jeji da katifansa domin saboda jejin ga dukkan alamu zai fi daɗin zama kuma ga abubuwan sha'awa kun san korayen abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke ƙara gani akan ainihin abubuwan da ba koraye ba ƙasassun abubuwa shi a ke son idan mutum ya zo ya ji idonsa yana masa wani dudududu to ya rinka samun fulawa ko ciyayi hakan nan waɗanda suke ɗanyo yana kallon su ko yana yawan dubi gare su zan zai taimaka wa idonsa saboda haka lokacin da mutum ya tafi jeji ko ya je gona zai ga abin sha'awa ne saboda me saboda ƙasa ihtazzat wa rabat ta girgiza da ta jijjiga kuma sai ta kumbura da ta kumbura sai ta fitar da tsirranta gaba ɗaya wanda mutane suke ci da wanda dabbobi suke ci shine ihtazzat Inna innal a ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya rayar da ita nan bayan da ta kasance ke kakekkiya bata ba ta da kyan gani babu daɗin zama to wallahi wanda ya rayar da ita nan mai rayar da matattu ne ranar tashin alkiyama ya kuma tayar da su daga kabarurukansu Allah ya sa mu cika da imani innahu lalle shi Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne bisa dukkan komai na'am sai aya ta karshe Allah ya ce mai إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير sanda na ga mai karatun shi ma ya karanta da ƙyar ya karanta azumi ya riga ya tafi kuma hakika mutane sun ba da haɗin kai kwarai da gaske wajen halattar wajen wa'azinmu da sauraro saboda haka anan nake cewa ya kamata mu tsaya sai kuma wata shekara insha Allah ta'ala amma kafin nan ga manya-manyan shugabanninmu waɗanda suka halarci wannan guri mai albarka za mu gabatar da ba zai yi mu gabatar da kusan dukansu ba amma za mu gabatar da waɗansu waɗanda za su mana jawabi za su yi mana jawabi a takaice kuma jawabin shugabanni yana da muhimmanci bayan sun gama ni kuma zan tsora da nawa daga nan kuma sai addu'a da farko sai a yi mana haƙuri manya-manyan shugabannin da suka zo da malamanmu da iyayenmu muna godiya kwarai da gaske kuma muna muku addu'a ta fatan alheri wannan ƙarfafa gwiwa ne kamar yadda sa'o'inmu da abokanmu da yan uwanmu da almajiranmu da waɗanda ma ba mu san su ba waɗanda suka taru suke taruwa a wannan waje lalle su ma suna ƙarfafa mana gwiwa aino, don ba mamaki wannan taro da ake gani da yadda mutane suke taruwa a waje ta yi wa wani idan ya dan girgiza kansa sai ya ce ba zallan mutane ba ne hadda aljanu eh, ba mamaki hadda aljanu hadda mala'iku hadda aljanu hadda mala'iku to muna fata Allah tabaraka wata'ala ya yi mana jagoranci ɗaya daga cikin manyan mutanenmu kuma iyayen ƙasa wanda za mu kira shine za mu kira mai girma barwan bauchi ya zo ya yi mana jawabi yaitu setelah ini mana addu'a da marada Allah ya samu da musuwa da yan wata don muna da cikin da ta yi da abubuwan da muka ɗauka don shi ya da sa su amfani a gargaɗi da

suka yi imani suka yi da Allah ɗin suka kuma tsaya a kan da malin ya taɓa wannan karatu ikin su kama yana da bayani da yawa wanda in da a yi bayani kan wannan tun daga farkon da malam ta ce shi ba yi to yadda malin ya bayani ya ce tun daga kawai karfe yi wani ciki kayayyakin da za ku samu da kakanku kar kuma ka ji tsoro saboda an tana da aljanna an yi alƙawari wanda suka yi Allah gaba shine akwai honorable commissioner wanda yake kula da harkan kananan hukumomi alhaji ismail wakilin fati shine mai mana jawabi honorable bismillah وعليكم السلام بالله min الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hakika ina mai matakar farin ciki da ganin yadda al'ummar annabi suka tattara a cikin wannan wata mai tsarki domin su shaurari kalmomin Allah hakika wannan al'umma tamu ta kasance al'umma mai albarka kuma ta kasance al'umma ta ƙasa za su rinka koyi da irin wannan hali na gani a kamar yadda ya gayyace ni da dan ce wani abu duk da cewa ban shirya da mu ce komai ba na farko muna godiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kawo rayukanmu a cikin wani wata mai albarka muna kuma addu'a ubangiji Allah ya ƙara maimaita rayuwarmu mu ga irin wannan lokaci mai albarka mu kuma yi fatar Allah ya haɗa mu da albarka da take ciki a takaice kusan ba abin da zan ce sai mu kara addu'a a su malamanmu Allah kara ba su karfin zuwa wannan shine ilimi wanda manzon mu manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewar a ringa koyi da irin wayannan malamai malaman da suka sami ilimi kuma suka karantar da wasu wanda har yau mata kunu wannan karantarwa ta ringa doruwa kenan ubangiji Allah ya saka wa malam mu ma almajiran malam ubangiji Allah ya ƙara ba mu karfin gwiwa dukkan lokacin da wani aiki ya taso aikin Allah ubangiji Allah sa mu yaƙi zuciyar mu mu yaƙi shedan mu tattara a wannan wuri har Allah ubangiji ya kawo mana tsira mu mutu cikin imani mu kuma tabbata a cikin jannatul firdaus baki ɗaya. da wannan nake kira gare mu musamman matasa mu kasance a kullum masu neman karatun addini shi ma karatun zamanin kada mu bashi a baya domin dukkan su guda biyu kowane da irin amfanin da yake da shi malamanmu da shugabanni a ci gaba da musu addu'a kamar yadda Allah ya umarce mu face in dai ba ta hanyar da suka tafe ba wanda kuma alal hakika da malamanmu da shugabanninmu duka sun samu hanya ce ba daidaiciya ubangiji Allah ke muke mu da wannan nake fata Allah ya sada mu da albarkar wannan wata ga baki ɗayan mu da wayanda suka zo da wayanda ba su zo ba suke da niyyar zuwa ubangiji Allah koya ba shi lada yan uwan mu wayanda ba su da lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya sa mutuwa ta zama a gare su mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah wannan jawabi shine jawabin honorable commissioner na jihar Bauchi mai kula da harkan kananan hukumomi to amma ba shi ta ya zo ba akwai honorable commissioner mai kula da harkar ruwa wani lokaci ana samun ruwa wani lokaci ba a samu eh, za mu kira kwamishina mai kula da harkokin ruwa a jihar bauchi a zo ya mara jawabi na mintoci biyu <laughs> duk da kasancewa ba shirya cewa zai magana ba amma wannan matsalolin ruwan da aka samu zai iya dan mana tsokaci yau da Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ya uwa uwana musulmai ina mana fatan alheri wannan wata na Ramadan Karim kuma ina fata yadda aka shiga lafiya Allah sa mu gama lafiya yadda muka azumin nan lafiya Allah ubangiji ya kai mu baɗi ya kai mu cikin koshin lafiya kuma Allah kawo albarka a ƙasar mu Najeriya mun shiga ƙasa mun samu ƙasar nan a wani hali ya Allah yadda Allah ka karɓi gwamnatin nan ka miƙawa mai gaskiya Allah ubangiji ka taya shirku Allah ubangiji ya kawo tattalin arziki a ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ya inganta arzikin Najeriya duk abin da yake damun ƙasar nan Allah ka mana maganin sa duk abin da yake damun jihar mu Allah ya mana maganin sa Allah inganta addinin mu na musulunci kuma Allah fifita musulunci akan kafirci da wannan inke inke irin hankali inke jan hankalin yan uwan mu musulmai gaba daya ya Allah ubangiji ina roƙonku ya Allah ubangiji ina roƙonka Allah ubangiji ka inganta musulunci kuma ka kawo mana hanyar abin yi a ƙasar nan gaba daya kuma ruwan sha insha Allah muna tabbatar muku a cikin Allah ya tabbata Allah ya tabbata alhamdulillah eh, jawabi kenan na ainihin kwamishina mai kula da harkokin wato ruwan sha a jihar bauchi sannan kafin na kira abin nan akwai daya daga cikin dattawa wanda su ma sun yi suna cikin harkar siyasa kuma a lokacin da ya harkan siyasa a tijo ne yana takatsantsan wajen gudanar da al'amura shi ne tsohon kwamishina na information alhaji madaki hamma saboda haka eh, za a yi mana jawabi na mintoci biyu insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله to malam dai ya gayyace ni na ga test zan zo riba tafsir amma ba a ce zan yi bayani ba to amma insha Allah tunda abu ne na addinin musulunci ko ba abin da zan faɗa zan faɗa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau mun yi azumi 28 Allah ubangiji ya samu cikin bayan da aka yi wa rahama Allah ya samu cikin bayan da aka yi wa gafara Allah ya samu cikin bayan da za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah ubangiji ya samu dace da daren nan da tafi dare tafi wata dubu daraja daren lailatul qadr Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Bauchi ba Allah ubangiji muna roƙonka halin da muke ciki na tattalin arzikin ƙasa Allah kai ka sa mu Allah ka fudda mu cikin sauki Allah ka aiko mana komai cikin sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wannan shine jawabin Alhaji Madaki Hamma mai jawabi na gaba kafin mu fara gabatar da ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda zai yi magana shine za mu kira honorable commissioner na religious affairs wanda yake kula da harkokin addini eh, idan ya zo zai mana bayani masallatai nawa gwamnatin jihar bauchi ta yi niyyar za ta gina mala kawar alkarin da zai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم farko na bi matakan gaisuwa saboda na ga ga manya-manyan shugabanni a nan ga manya-manyan malamai masu karantar da mu ga kuma almajirai waɗanda aka cika wannan ina so in ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bauchi allah ya mana baiwa da wahala a arewa ka sami irin wa'annan jama'a a ce sun taru a nan don saurara kalmar bauchi allah ya sake azurfa mu a cikin matasanmu ba a najeriya ba har karatu na kasa muna daga cikin waɗanda suke fice bai wuce sati guda ba muka samu wani yaron mu ya je tanzania ya karatu na duniya ya zo na biyu a kuma har ila ɗan bauchi ne a wannan shekara zai wakilci najeriya a gasar karatun ƙur'ani da duniya kuma a bauchi ne har ilau jihohi da dama suke buga mun waya kan cewa don Allah su sai fili a jihohin su don a takara su duka malaman mahauci a wannan dalili ma ya sa bana muka ɗauki rediyo na garta na kaduna wadda wajen nuni tafa suke saurara muka yi sponsorin karatu wajen malamai biyar to gaskiya irin wannan abin mun ji daɗin shi kwarai da gaske mu mun ji daɗin shawarwarin da manyan malamai suka ba mu domin tsari na musamman a kan ramadan lantar kowa ya saurari karatun bana zai ga babu habaici ba mai da martani ba shi to kafin azumi ya zo shi lokacin da azumi ya zo sai muka tara masu tafsirar na muka ce don allah kar a mai da wajen tafsiri wajen rashi a nuna mana tsoron Allah a gaya mana mai Allah yake so mu yi me ya haɗe mu kawai kuma alhamdulillah mun gode mun gode mun gode wa malaman da suka gudanar da wannan tafsiri an samu tafsiri mai tsarki kuma har idan kafofin yada labarai sun yi kokari sun cancanci ya gudu mun ba dare ba rana sabon nan duka BATD ARP rai Globe FM duk da sauran abubuwan da muka sani har FM station sun yi aboki na ake transmitting karatu awa ashirin da hudu sai mu sake ƙara gode wa Allah daga ƙarshe kar in cika ku da daɗi abinda nake roƙa shi ne wannan darussan da muka samu don Allah ya kasance mun ci gaba da yin sa mun cika wajen salloli mun cika wajen sauraron karatun qur'ani mun yi tausayi a tsakaninmu mun yi taimakekeniya don allah kada ya kasance bayan ramadan kuma dubin jingina wannan wannan tausayawa da muka yi tai wannan jajircewa da muka yi tai mu ci gaba da yi ko da bayan ramadan sai mu wannan abu ni a gaskiya ina cike da farin ciki da godiya wa sarakuna da manyan malamai da shugabanni na kungiyoyi sai yadda aka samu nasarorin gudanar da tafsiri